Allah sarki honorable doctor a'a Allah ramma Allah ka haɓin malam da ruwa a'a me ya kai ka kuma me ya kai ka saboda Allah da annabi dan beauty na me ya kai ka yi nan yi nan iko iko din ma baka bari ba iko iko din ma baka bari ba hmm? in ka taɓo can ka jangwalo can sai ka jangwalo can dan Allah dan annabi ka tsaya hanya ka ta samun lada ba ta tsine tsine da ra'ayin nan tsine maka ba da mun ga kanan da fiyo fiyo waka zan mayu kuma ka zo ka gama ɗaiɗe ka ci gaba da ɗaiɗe cewa wa ake son tsine tsine Allah na tuba asan gafarar lahil azim hmm? kai yadda da zaka dan samu ladan nan hmm? in hisanin nan kake so ba ba damuwa za maka hitani ko na san haka dai ba dai kada mushkila wajen ihsani kana dan samu eh da akai na ka buka haukace duk ka buka firgice ka koma gurin bawan Allah nan dan mm? uwanka ma iku iku ma sai kun ci man junan ku iku iku ma ka koma gun dan uwanka daga kai na ka sauka ka koma gun dan uwanka yanzu kuma ka koma gurin wayan nan yan fim me ya kai ka me ya kai ka eh tsakaninka da Allah da ma'aiki mai kai ka inda ni kake so wallahi lahi inda ni kake so ka bari bakin ne dai hakan nan dai hakan nan zan yi da alsidu kwala amanati baki na ka san manta hakan nan zan dan sai maka dan faufau dan karo white dan wace tsuwa ce dan wace tsiya ce zan dan siya maka ka ringa dan gugogawa duk da dai ni ma din bari na kai ba kwana kwanan nan ka so ka shafa min kashin kaji kwana kwanan da kyar na sha ni ce ba ni nan ba ni nan ba ni nan hakan nan in kai uwa ruwa me ake cewa mari in yi nan in yi nan in yi nan ka so ka dada min bala'i ni din man nake masoyiyarka baka kare ni wallahi tallahi kai kanka kiyaman laini ka taɓo nan ka taɓo nan ka taɓo nan wa'azi aka ce ka yi idan mutum ma bai fuskanta ba shi kenan amma ka taɓo nan ka taɓo nan ka taɓo nan ka taɓo nan eh haba a ba shi da daɗi kai ta tsine tsine kana tsinewa mutane kana shafa musu kashin kaji kana neman su da masifa da bala'i kana neman su ci wahala sai ka shafa kowa bala'i da masifa kowa burin ka kake a daure shi kowa burin ka kake yi a kama shi a murɗe mai wuya kowa burin da kake yi kenan tsakani fa da Allah <clears throat> amma fa ban ga fare kun ka ya gane tas tas ya fara a a beauty kana son kowa kin wannan ya rasa me na rasa dole ka gigice dole ka haukace ka daina buga buga da Allah ka taho kaya mana dariya zan gyare ka wallahi ko za ka dawo dan shida kai goge kai malmal au baka daddara ba baka daddara ba shine ka ƙara dawa kake ta magana akan abu wai kai neman suna kake ne ko neman gindin zama kake ne eh neman suna kake ko kuma neman gindin zama kake ne hmm? na gaya maka ne ina yi ina yi hakan nan zan yi maneji da kai ta haka Allah ya ta kuma dai gaman da ni da kai sai kai ta taɓa kai ta taɓa kare mutane su kasa don janyo mutane jarfa inda mutane suke samu suke ɗan da dala abin arzikin su nan kake bi kake ta toshewa kowa sai ka bi ka bi ka taɓa shi nan gaba to yanzu kuma ka taɓo ka taɓo yan mm, fim yanzu kuma nan gaba za mu ga wa ka taɓo ka taɓo ni taɓo malam fantami ka taɓo yan fim ko a fim su kake kake taɓo kai ba za ka iya bakin ka ba ka dinga shiru kai wa'azinka inda za ka faɗakar ka samu ladan ka eh kana ji na ai duk abin da ya duk abin da na fasta na san kana ji na to wannan billahi la ilaha illa huwa in ba za ka kiyaye bakin naka ba ka fa san ai ta tsitsi ne ka kana gama kana daidaicewa cewa sani kana daidai cewa kana zage zage kana tsini wa mutane kana zage zagen mutane to ka fitar da ido na gaya maka ji ehe ba zai yiwu ba ka ta janyo mutane jarfa kana janyo mutane alkaba'i kai dai billahi la ilaha illa in ba aljanna a hannunka take to wallahi tallahi ba wanda zaka bari ya shiga daga kai sai iyalanka zaka bari ku shiga ba wanda zaka bari ka shiga su shiga aljanna haka kawai kowa sai ka buka buka buka janyo mai jarfa kowa sai ka kwakwalo mai masifa ka kwakwalo mai bala'i ka kwakwalo mai laifi to ba wannan bai da laifi a duniyan nan ba to wannan bai da laifi ka faɗi magana kuma a saka maka ka faɗi ka kera zare ka kera allura a saka maka garma haka kawai wannan ka jona mai masifa ka bi wannan ka jona mai masifa ha addu'a kake yi ina ga baka bacci tsaba addu'a da kake mala'i ya faɗo kan mutane to in Allah ya daba wannan masifa za ta faɗo kansa duk na kaga bala'i ya same shi to sa ce ta zo da haka amma ba bakin ka ba ka tsaya iya matsayin ka. amma ba ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓo ka taɓa wannan ka taɓa wannan ba daga kaina ka taɓo ni kawai ka ce abin shekara biyar ba ma wani inin fasa ni ban na ma igan na ma ban na ma ici bayani yanzu kuma ka taɓo malam ka kuma zuwa ka taɓo yan ka taɓo tiktok